abun tambaya a nan shine a matsayinsa nawa aka gayyace shi ya tafi wannan wuje a matsayin gwamnan borno ko kuma a matsayinsa nawa tunda ai akwai gwamna mai ci na borno wanda shine hakkin mutanen borno suke wuyansa a yanzu me yasa ba a tafi da shi ba sai wani irin tambayoyin kenan da 'yan najeriya musamman 'yan arewacin kasar ke yi tun bayan da ya bayyana shugaba jonathan ya je kasar chadi tare da ganawa da shugaba idris debi kan matsalolin tsaron najeriya tare da tsohon gwamnan jihar borno sanata ali madu sharif wanda ake zargi da tallafawa kungiyar boko haram yawancin jaridun najeriya sun wallafa hotunan shugaba jonathan da shugaba debi tare da ali sharif abinda ya baiwa yawancin al'ummar kasar mamaki ganin ba shi da wani mukami na gwamnati da ya cancanci cancanci a yi wannan tafiya da shi ko yaya mutanen jihar borno suka ji da wannan labari ga abin da wani mazaunin maiduguri ke cewa a tattaunawar mu da shi ta wayar tarho bisa sharaɗin zan saka sunansa saboda dalilai na tsaro ga zargi mai karfi a kansa wanda yanzu waɗanda da ba su amince da zargin da ake wa Ali Sharif ba ma yanzu sun dawo sun fara yadda da cewa lalle akwai sa hannunsa a cikin wannan rigigimun da muke fama da shi amma ya ɗauke shi ya tafi da sunan wai za su warware matsalan Boko Haram a Borno. sauran al'ummar arewacin najeriya musamman arewa maso gabashin kasar bayyana takaici suka yi da mamaki na shugaba jonathan da suke zargi da cewa bai ɗauko hanyar kashe wutar wannan rikici ba a cewar waɗanda na tuntuɓa kansu ya ɗaure da wannan al'amari musamman ganin gwamnati bata binciki tuhumar da ake yi wa tsohon gwamnan tare da wanke shi daga wannan zargi ba sunana mai kano sanda bai kamata jonathan ya tafiya da ali sharif tun ana zargin ali sharif da aikata wasu abubuwa da ya shafi batar da rayukan al'umma. Sunana Alhaji Ibrahim Wazana. Allura za ta tono garma ko kuma tari ya tono amai. Sunana Sani an faɗa duniya kowa ya shaida akan cewa Alimadu Sharbi yana da hannu a cikin wannan abun. An ce jirgi baya sauka a Maiduguri. Daga komawansa PDP ga jirgi ya sauka a Maiduguri. Ya zuwa yanzu dai gwamnatin jihar Borno bata ce komai kan wannan batu ba watakila saboda yanayin da ake ciki a wannan yanki da ake ganin yana neman a tattara hankali wuri ɗaya don takaita fargabar da al'umma ke ciki akwai kuma masu ganin lamarin bai zo da mamaki ba tunda sun san arina musamman ganin yadda tsohon gwamnan tun bayan komawarsa jam'iyyar pdp yake samun tarayya daga gwamnatin tarayya da ta kai ga buɗe masa filin jirgi musamman a maiduguri don ya sauka bayan da a baya aka kulle tare da hana masu zuwa umra tashi daga wannan filin jirgi to koyaya ƙungiyoyin kare haƙƙin bani adama ke kallon wannan al'amari malam umar adamu wani mai gwagwarmayar tabbatar da adalci da daidaito ne tsakanin al'ummar Najeriya. Dole ga masu lura da abun da yake zuwa ya dawo abun ya daure musu kai me yasa ba za a zaɓi mutanen da yanzu suke cikin gwamnati ba sai wanda ya fita wannan zai nuna cewa akwai alamun gaskiya a cikin zargin da ake kenan tunda har aka nemo shi ai ba shi kadai ne wanda ya taba yin gwamna a Maiduguri ko ya rike wani mukami a gwamnati me yasa ba a nemo kowa ba sai shi da ake zargin sa har lokacin da na kammala haɗa wannan rahoto fadar gwamnatin najeriya bata ce komai kan matsin lambar da ake mata na bayyana dalilin tafiya da alimadu sharif ba inda kuma daga bangaren tsohon gwamnan su ma basu ce komai kan wannan batu ba al'amin suleiman muhammad dw hausa daga gombe a najeriya